ni dai ina kan bakana na ceto to tun da yake mu sha tara mun zauna mun yadda kan mutum daya ba yanda mutum sha bakwai za su rinjaye mu kuma ni abin da na ce tun da yake gwamnoninmu na arewa ba wani wanda ya fito ya yi magana a kan wannan abu nan kuma shi chairman ɗinmu na governors forum ya fito ya yi magana ya ce ga abin da muka yi saboda haka abin da aka yi na maganan zaɓe ɗin nan bai tsaya ba in bai faɗi haka ba ni gaskiya ba zan je wani mutum ba inda zai kai ni wani mutum. to ina matsayin mutanen jihar Bauchi kenan idan baka je wannan taro ba a to tun da yake zan zan yi wakilcin da zai kai ni ga shiga wuta eh? ai Allah ɗaya ne siyasan nan ba muna yin shi ne ba don don duniya muna yin shi don lahira kuma Allah ya ce karka ci amana kuma karka yaudari mutum an an baka amana ka rike kar ka munafirce ni ma kar munafirce ka saboda zan ya zan zauna ni in zama munafiki cikin gwamnoni ni ba zan yi ba mu sha tara ba ma cikin zabe siyasa na ba wai na waiwai bane mm. siyasa na na ka'ida ne kuma ka'ida kan randa Allah ya shimfiɗa cikin addinin musulunci in mu sha tara mun ce eh ni zan je je kuri'a ni maukaci ne zan je kuri'a mun sanar kowa ya sani shi ma amecin ya san cewa 19 governors din arewa sun so riga sun yi zaɓe don ya zan yi zaɓe menene matsayin kungiyar ku ta gwamnoni ganin cewa yanzu kai ka fita a ni abin da nake nufi ni abin da so gwamnoni su ji tsoron Allah su san cewa muna da hakki da ke daure a wuyan mu hakkin nan kuma kowane lokaci abinda muka faɗa a bakinmu mu ya zame shine cikin mu kuma abin da mu muka yadda za mu yi a matsayinmu na yan arewa in dai har muna son arewa har muna son arewa ta ci gaba to nan da duk muka je northern governors forum abin da muka zartar to lalle a yanar da shi a tabbata cewa kowane gwamna ya tsaya a kansa matsayinmu na shugabanni hakki ne a wuyanmu wannan kuma ibada ne ranar 24 eh, ga watan biyar a lodge in chairman na northern governors forum liaison office na chairman dinmu shugabanmu na gwamnonin arewa mun zauna mu gwamnoni goma sha tara da wanda suke nan da ba wanda ba sa nan mun yi ne mun fidda mutum ɗaya mu sha tara kuma mun tafi da mutumin ɗaya ne wannan kuma kujeranmu ne kuma mun kai shi don a tabbatar da shi ba wai a je a yi zaɓe ba to ko ma da ma zaɓe ne za a yi ina mu ne muke da muna sha tara su suna da ku kuke da rinjaye to to me magana zaka ce kuma menene face na me abun nan demokradiya ai riga gwamnoni arewa sun yi demokradiya sun kare inda muke muke bukata shi abun nan duka kowa da kowa ko ba ka ba kowa da kowa ya sani dukkan mu gwamnonin arewa mu gaya ma duk duniya akan cewa mu ne muka fidda jan in boko ba faɗi haka ba gaskiya ni ba zan sake zuwa mitin ɗin mu ba to shi chairman mu na na gwamnatin arewa ya fudo ya gaya ma ɗayan najeriya akan cewa in ma akwai rikici a nigerian governor forum shine in akwai yarjejeniyar da muka mu sha tara akan cewa mun fidda jan jona jan shine zai tsaya mana a arewa ba haka bane in ya faɗa in haka ne in ba haka bane duk ya faɗa in ya faɗa ba haka ba ba mu yadda ba dan it means ni ba zan sake zuwa ba amma in ce eh mun faɗa zan ci gaba da zuwa